للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ونصلي ونسلم على سيدي وحبيبي وشفيئي وقرة عيني محمد صلى الله عليه وسلم القائل فإن أسلك الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار a'azana Allah wa ajarana minan nar kuma ma bado yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau litinin muna sha uku ga watan ramadan hijira 1447 kuma ya yi daidai da uku biyu ga watan uku miladiyar haihuwar annabi isa ɗan maryama 2026 in ba manta ba jiya mun shiga sabuwar sura ita ce suratul sajada <clears throat> kuma mun tsaya daidai kansu muni ko to Allah rama bismillah qul ya tawaffakum a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir الرحمن الرحيم قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون لا كفوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطبعا يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون نعم. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء جزاء بما كانوا يعملون to Allah subhanahu ta’ala ya ce ƙul ka ce ya annabi sallallahu ta'ala alaika wasallam ya kun malakul mauti wanda yake kashe ku ko yake karɓar ranku mala'ika ne na mutuwa mala'iki ne na mutuwa wasu malamai sun ce an fitar da sunan shi a wasu maƙala na cewa azra'il amma babu wani hadisi sahihi ingantacce da aka kira shi da wannan suna kuma da alkur'ani nan gurin kawai aka kira shi aka kira shi malakul mauti daga nan ba a sake kiran sunan shi ba da haka in za a kira shi sai ce mala'ikan mutuwa domin haka qur'ani ya lakaba masa suna to Allah allazi wakila bikum wanda shi aka wakilta muku domin ya karɓi ranku ya kai thumma ila rabbikum turja'una sannan zuwa ga ubangiji za a mai da ku wato shi wannan mala'ika kamar yadda ya tabbata cikin ingantaccen hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce shine ƙarshen halittar da zai mutu inda Allah ke cewa wa ya baqa wajhu rabbika dhul jalali cewa wanda zai wanzu ya tabbata shine zatin ubangijinka zul jalali ko zul jalali wal ikram mabucin ƙasaita da girma da daraja idan mala'ika ya yi busa ta farko za a mutu gaba ɗaya in yi to lokacin da mala'ikan ya yi busa kowa ya mutu sai a bar mala'ikan mutuwa sai Allah tambayi mala'ikan mutuwa wa ya rage sai ce jalla kai kaɗai ka rage sai ni a sai ce sai mai busan ƙaho mai busan ƙaho shi ya rage ce je karɓo ransa shi ma israfil sai a zuwa cire ran to sai <coughs> Allah tambaye shi yanzu waye rage sai ce kai kadai ka rage sai kuma ni sai Allah ce to kai ma mut ka mutu to anan ne Allah zai ce limanil mulku yau sai ya faɗa so uku limanil mulku yawma lillahi alwahidil qahhar sai Allah ya faɗi kalmar so uku wannan ayat limanil mulku yawma limanil mulku yawma limanil mulku yawma sai ba wa kansa amsa sai ce lillahi alwahidil qahhar ya tabbata ga Allah shi kadai makadaici mai rinjaye kowa ya mutu sai Allah shi kadai To kuma shi mala'ika Israfilu a wajen tashi shi za a fara tashi an gane to kun ga anan wajen mutuwa Israfilu ya riga malakul mauti a wajen tashi kuma Israfilu zai riga malakul mauti tashi ko ba haka ba domin yana cikin wanda shi ma ransa zai shiga cikin ƙahon Allah ka samu tafi da imani to sai Allah ya ce walau tara izil mujrimuna da zaka ga waɗanda suka yi laifi a nan duniya kafirai waɗanda aka yi musu wa'azi ba su yadda ba na kisu ru'usihim inda rabbihim suna sunkui da kansu a wajen ubangiji ranar alkiyama wai suna jin kunya ku duba tsiyar kafiri fa wai ta tsiyarsa a nan duniya ma an tashi kuma sai sun da kai wai shi yana jin kunyar haɗa ido da Allah Allah ya ce sun sun kuyi da kawunansu inda rabbihim a wajen ubangiji rabbana suna cewa a basarna mun gane wa sami'ina mun ji farji'ina na amal salihan Allah kamar da mu mai aikin kwarai inna muqinuna lalle mun sakankance alqur'ani gaskiya ne kuma tashin alkiyama gaskiya ne <coughs> amin kamar yadda Allah ya ce asmi bihim وأبصر يوم يعتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين الله ce asmi ibihim kai mamakin jinsu wa basir kai mamakin ganin su yau tuna ranar da za su zo sun fi kowa biyayya sun fi kowa ladabi ladabin da ba zai amfani ba an riga an wuce wurin yinsa anan an ce kai kaki to haka za su tashi ranar alkiyama wai su masu ladabi ne kuma suna cewa laukun na na su auna a kilo makon na fi ashabi sayir da muna da mun ji mun hankalta mun gane kai da ba mu zama yan wuta ba to kaga wannan kalma ai ba za ta yi amfani ba ko Allah shi kiyaye mu walau shi na Allah ce da mun so la'ataina kullu nafsin hudaha da kowace rai sai mu ba ta shiryarta sai mu shirya da kowa kowa a nan duniya sai zama dan aljanna to amma Allah bai so haka ba walakin haqqal qawlu minni sai dai magana ta tabbata daga wurina la am la anna jahannama wallahi tallahi sai na cika wutar jahannama min aljinnati da aljanu wan nasu da mutane na baki daya Allah ya riga ya wannan rantsuwa don haka kowa ba zai shirya ba ko yadda ka kai da wa'azi da shan mutane su shirya sai dai ka yi ka iya abin da ka iya yi amma ba za a shirya ba gaba ɗaya domin Allah ya yi wannan rantsuwar na cika wutar jahannama da aljanu da mutane kaga ko da Allah ya rantse ko bai rantse ba ya faɗa sai ka yadda to balantana kuma ya rantse ya ce na rantse da billahi allazi la ilaha illahuwa, sai na cika jahannama da mutane da aljanu baki ɗaya, sai na cika ta Allah ka sa ba ma ciki sai ya ce fazuqu bima nasitu فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون سألة كأنني abinda kuka mancewa na haɗuwa da wannan yinin naku kun manta za ku hadu da alkiyama to ku ɗanɗana. inna nasinakum mu ma za mu manta da ku Allah yana mantuwa ne Allah baya mantuwa amma Allah zai mu'amalar mai mantuwa da su in an jefa su a wuta sai kamar ba jefa wani dan adam ba kawai sai a kulle ta kawai ta yi shekaru dubbai irin na lahira ba a makula su ba Allah tsare mu wa zuqu azabal khuldi ku ɗanɗana azabar dawwama bima kuntum ta'maluna da abin da kuka sance kuna aikatawa a rayuwarku ta duniya bi sababi kufrikum saboda kafircewarku wata kun da ƙaryatawar da kuka yi wa annabawa da ayoyinmu la ya zo zuƙo na fiha don wala sharaban illa hamiman wa Shi ne kawai abin da ya rage za su tarar a rayuwarsu sai Allah ya ce ina ma yu'minu bi ayatina inna ma yu'minu bi ayatina <clears throat> فذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون to innama yu'minu bi ayatina iyakar waɗanda suke imani da ayoyinmu allazina idza zukkiru biha waɗanda aka tunatar da su ayoyin Allah harru sujjadan sai su faɗi suna masu sujada istama'u hawa a ata'uha sai su ji sai kuma su yi biyayya ƙaulan wa fi'ilan da aikatawa da faɗa sai zama daidai wa sabbahu bi hamdi rabbihim ko sai su tasbihi suna mai basu gode wa ubangijinsu wahum la yastakbiruna su ba sa girman kai ga barin miƙa wuya ga Allah subhanahu wata'ala irin umarnin da Allah ya ba sa yin girman kai duwafin da Allah ya ce su yi sai su yi duwafin da aka ce su bari sai su bari ta ta ja fa junubu يدعون ربهم خوفا ومما رزقناهم ينفقون ga wata siffa ta su Allah ce ta tajafa junubuhum anil mabaji suna nesantar da haƙarƙaransu su suka nesantar da shi ga barin wurin kwanciya yani qiyamul laili suna tashi su yi qiyamul laili wa tarkan nawmi su barbarci wal ibtija'i da kwanciya alal furshil wadi'a da wannan katifa mai laushi sai su batta wa qala ba'dul ulama'i huwa as-salatu bainal isha'aini wasu malaman in suka ce a ah, sallar da ake tsakanin magariba da isha wakila huwa intizaru salatil atma wasu suka ce a ah, sauraro mutum ya je ya zauna ya saurari sallar isha in ka zauna ka saurari sallar isha kamar ka kwana kana sallar dare ya ura rabbahum suna bauta wa su khawfan wa tama'an suna tsoron <coughs> suna tsoron azabar Allah wa tama'an kuma suna kaunar samun rahmar Allah ko wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma bayan sun kwana suna sallah suna tsoron Allah suna tsoron azabar Allah suna kwadayar rahamar Allah cikin abin da Allah ya azurta su da shi kuma sai su taimaki bayin Allah ce wani kai ma gashi kai ma wani gashi kai ma kai maka kaza kai ma kai masa kaza Abdullahi dan Mas'ud yace Annabi sallallahu alaihi wasallama yake ajiba rabbuna min rajulaini ubangiji yana mamaki daga mutane biyu rajulun fara min witsa'ihi mutum na farko wanda ya tashi daga wurin kwanciya wali hafihi ya jefar da abin rufarsa min bayani alihi tsakanin iyalansa wa da son da yake wa amaryarsa ila salatihi ya tashi ya kama sallah da daddare Allah yana mamakin wannan faya Rabbu rabbuna sai ubangiji ya ce ya mala'ikati kai ya ku mala'ikuna unzuru ila abdi ku kalli na fara min firashi ya farka daga wurin kwanciyar bacci wani ɗa’ihi da abin wurin kwanciyarsa umin ni hibbihi ya bar iyalansa wa alihi ila salati ya koma yana sallah Raga fi ma indi don kwaɗayin abin da ke gurina wa min ma indi kuma da tsoron azabata Allah yana mamakin shi sai ya nuna wa mala'iku ce kun gabawa na can ya bar kwanciyarsa ya bar iyalinsa ya nisance su ya kama sallah cikin dare sai Allah ya yi mamakin wannan mutum amin wa rajulun ga zafi sabilillahi ta'ala mutum na biyu da Allah ke mamakinsa mutumin da ya tafi jihadi fan hazamu aka ci nasara akan suka tarwaɓe suka gudu fa'alima ma alaihi min alfirari bayan ya tsere sai tuna wani irin zunubi ne akan satin tunda ya gudu a wurin yaki wa ma lahu fir ruju'i da kuma ladan da zai samu in ya dawo faraja sai ya koma ya kama yaki hatta uhuri qadamuhu ragabatan fi ma indi sai ya koma ci gaba da fafata yaki saboda kaunar abin da ke wurin Allah wa shafaqatan ma indi da tsoron azabar Allah fa yaqulu Allahu lil mala'ika sai Allah ce wa mala'iku unzuru ila abdi ku kalli bawana raja raga ragabatan fi ma indi ya koma fa dan kaunar abin da ke wurina wa rahabatan min ma indi da tsoron azabata hatta uhri qadamuhu bai gudu ba har aka zubar da jininsa waɗannan saboda ladan da Allah zai ba su har mamakin su yake yi don haka karkare na sallar dare ka tashi ko raka a bice ka farka kai kuma idan so samu ne ka ladabtar da iyalinka ita ma ta yi in so samu ne amin iyalai su ma a koya musu yadda za a tashi da daddare a isalla kar ku manta da hadisin mu'az bin jabal yace na kasance tare da manzon Allah a tafiya to kun san ana tafiya tare da annabi ba kowane lokaci zaka samu kusantar shi ba saboda yawan jama'a ya yace fa asbahatu sai nawaye gari wani ne qariban milhu gani gashi dama abin da nake neman samu Wani hannu na siri kuma muna cikin tafiya a ƙultu sai ce ya nabi Allah ya annabin Allah akhbirni bi amalin ne lijannata wa ni minan nar ya manza Allah ba ni labarin aikin da in yi zai shigar da ni aljanna ya nesanta ni daga wuta ni dama abin da nake so in tambaye ka kenan Allah ya sa na samu kusanta da kai kai da jin wannan tambaya ka san malamai ne suka yi ta domin ma azubun jabal manzo Allah ya ce zai tashi a gaban duk wani malami a duniya dan rabawa tsakanin shi da kowane malami rabawa ne wasu malamai suka ce ah, ni san har baki biya. kamar yanzu ka har baki biya inda ta faɗi to tsakanin shi da kowane malami kenan da ya wannan tambaya sai manzo Allah ya ce laqad sa'alta an azimin ka tambayi babban al'amari wa innahu la yasiru ala man yasarahu Allah amma fa yana da sauki ga wanda Allah ya saukake na daya ta'budullaha wa la tushrik bihi shay'an kaga abinda ake kima kowa kenan kare mutu yana yi shirk ka bautawa Allah da la ilaha illallah karkai tarayya da Allah ka tsaye da sallah ka ba da zakka kai azumin ramadana ka ziyarci ɗakin Allah in Allah ya hore maka sun maƙala sai annabi ce ala adulluka ala abuwa bilkairi, ba na nuna maka ƙofofin alkhairi ba a sau mujunnatun azumi kariya ne garkuwa ce ta wuta duk wanda baya so jikinsa ya ƙone da wuta to ya yi dinga azumi sadar azumin nafila fa kun ga riga an faɗi na farilla a can sai ce to a mu sawmu jurnatun azumin nafila garkuwa ce sadaka tu, ita kuma sadaka sadaqa tudfi'ul khadi'a idan kana neman abin da zai dishe laifinka a wanke maka shi gaba ɗaya to kai sadaka sai ce wasu salatun rajuli fi jofi laili sallar mutum cikin dare ta tajafa junubuhum sai karanta wannan aya har ta balaga ya amalu na har kai ya amalu sun makala sai ce ala uku biruka bi ra'asil amri wa amudihi wa zirwati sanamihi to baka labarin kan al'amarin da ginshikin al'amarin da kololuwar al'amarin ku ji waɗannan abubuwa guda uku me kan gaba menene ginshikin abun sai maza Allah ya ce ai sai shi ya ma'azu bin jabal yace qultu bala ya rasulullah fa qala sai annabi yace rasul amri al-islam kan al'amarin musulunci wa amuduhu as-salatu ginshikin sa sallah wa zirwatu sanamihi al-jihad fi sabilillah musulmi za su zama kololuwar daukaka idan suna jihadi dan daga kalmar Allah amma idan musulmi suka daina jihadi za su yi kasa su yi kasa su yi kasa kowane makiri zai iya taka su ya wuce kowa da walakantacce zai walakanta su ba abin da zai faru amma idan musulmi suna neman ɗaukaka a duniya to aljihadu fi sabilillah yanzu ana yi tun makala sai ya ce ala uku ruka bi malaki zalika kullihi to nan ne muhallin shahid bana baka labarin abinda zai mallake maka ibadarka ta farilla aikinka na hajji azuminka na farilla duk ayyukanka da kake ya akai duk ayyukan ka duk ayyukan duk ayyukan ka da kake yi gaba ɗaya na farilla wanda ka labari da aikin ka na na abinan wato na filfilinka azumin nafila sadakar nafila da azumin farilla da na nafila duka waɗannan aikin da za ka yi annabi ya ce ba na baka wani dunkulallen abu da zai sa ka tafi lahira da su ba kunji me zai sa an tafi lahira da aiki na ban zubar da shi a duniya ba me zai sa ka tafi lahira da sallaka baka rasa ta a duniya ba me zai sa ka tafi azumin ka da ka tafi azumi ka tafi da ka tafi lahira ka da azumi ka tafi lahira ka da hajji duk ayyukanka na alkhairi da na farilla da na taɗa'u'i duka tafi lahira da su kana son wannan faƙultu bala ya nabi Allah a nan sai ce ya nabi Allah a can ya ce ya rasulallah a nan sai ce ya nabi Allah <coughs> fa a kaza bilisani sai maza Allah ya kama harshensa wa ƙwala sai ce kuffa alaika haza kama wannan harshen ka rike shi harshe bala'i ne yana sa ka yi hasarar hajji yana sa ka yi hasarar azumi yana sa ka yi hasarar ƙur'ani da ka haddace yana sa ka yi hasarar jihadi da ka yi harshe yana sa ka yi hasarar biyayyar iyaye harshe yana duk wani aiki da ka sani ginshikinsa wanda zai kai ka lada wanda zai kai ka lahira ya kai ka aljanna to harshe yana iya lalatar maka da shi sai mu'azu bin jabal ce, wa inna la mu'akazuna bima na takallamu bihi ya rasulullah yanzu sai an kama mu da dan abin da muke dan zance fa qala sai annabi ce sakilarka ummuka ya mu'azu da an ma yi barar da kai ya kai mu'azu wannan karin magana ne na larabawa kamar ka ce masa kai canka ya mu'azu kai fa qultu ya rasulullah wa hal yakubbu an-nas sai manzo Allah ce baka san ana kifa mutane fin nare a cikin wuta ala wujuhihim akan fuskar su aw qala ala manakirhim ko akan hancin su illa hasaidu alsinatuhum alsinatuhum sai abinda harshen su ya girbe ka shuka in kai shuka gonar da kai kwana da kwanaki kana shukawa in ka tashi girbi yana daukan ka minti nawa yana daukan ka kwana nawa sai kai wata kana shuka amma aka zo girbi ba za a isa sati ba an girbe ta haka ne to haka barna take barna ba ta da wuya amma gyara yana da wahala saboda haka mu rike harshen mu yan uwa musulmi harshe bala'i ne yana fance kalarwa mutane aiki shi yasa ta tajafa junubuhum suna nesantar suna nesanta haƙarƙarun daga gun kwanciya ko suna bauta ubangiji khaufan wa tsama'a da tsoro da kwaɗayi kuma suna ciyarwa daga abin da Allah ya azurta su da shi kullum da abaka gara ka bayar da Allah ya barka cikin waɗanda suke so a basu gara ka roƙi Allah ya saka cikin masu miƙawa يلا Allah ce تعلم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون sai فلا تعلم نفس nafsul rai bata ma uku fiye lahum da aka koye wa mutane a ranar alkiyama min ƙurrati ayunin da zai faranta wa musulmi rai a cikin aljanna duk yadda za ka misalta maka ba za ka iya ganewa ba yanzu kawai ana cewa za mu shiga aljanna akwai hurul ini akwai gado mai kyau ko akwai katifu akwai ayaba akwai mangoro akwai komai abin da ake ɗan gaya maka na duniya amma tsiran da yake tsakani ba ɗaya ba ne domin zan Allah ce fi hama la ainihin ra'at wala uzunin sami'at wala fatsara ala kalbi bashir aljanna akwai abin da ido bai taɓa gani ba yanzu abin da idanka bai taɓa gani ba duk yadda za su fata maka shi zuciyarka ba za ta hararo maka shi ba kunnanka bai taɓa ji ba zuciyarka ba ta taba hararowa ba to za a misalta maka shi hmm? nimar aljanna guda ɗari ce ɗaya tal aka sako da ita duniya shine ruwa yanzu guda casa inda tara duk ba san su ba sai mun je kaya ma za mu more fa in Allah da za a yi shagali da izinin Allah Allah ka sa muna da rabo manzo Allah ya ce manya da kullul jannata yuna'am wanda aka shigar da shi aljanna za a ji da shi daɗi la as ba zai bakin ciki ba la taba lafiya buhu tufafinsa baya tsufa wala yafna shababuhu kuruce za ta karewa kullun saurayi kake dan shekara 30 kana tsaye kullun haka kake ba ba sunkuyawar baya ba farin gemu eh <laughs> amin ba ciwon kafa ba basir hmm. Allah ka kai maza aljanna Allah ka ba mu arzikin yin aiki don aljanna Allah karka bari shaidan ya yaudara da mu to sai yace fala eh, min quratan jazan ma kanu ya'malun afaman kana mu'minan shin wanda ya kasance yayi imani da wannan abin da aka karanta yana aiki kaman ka na fasikan zai zama kamar fasiki wanda ba ruwan shi la yastawuna ba za su daidaita banji Allah wanda ya yarda yayi da wanda ya ki yarda bai yi ba ko kuma ya ji ya yarda amma ya ki aikatawa da wanda ya yarda ya aikata ba ɗaya suke ba wannan ya yarda amma bai yi ba wannan ya yarda ya yi kaga ba ɗaya ake ba Allah ka sanya mu cikin masu yi na'am sai ya ce amma allazina allazina amanu الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا ya amma allazina amanu amma kaga waɗanda suka yi imani wa amilus salihati suka aikata ayyukan ƙwarai sadakar qulubuhum bi ayatin lahi zuciyarsu ta gaskanta ayoyin Allah wa amilu bi maqtabaha kuma suka yi aiki da abinda ayar ta hukunta wa hiya salihatu sunu kyawun ayyuka to falahum jannatul ma'awa suna da aljannar makoma aljannar zama hiyar masakin wadduwar wal aliya tana da benaye masu nisa ay nuzulan wannan ita ce liyafa ji Allah kaji liyafar Allah ita ce aljanna bima kanu ya'maluna an san liyafa ko in ka shin kai wani bako gara to shine sai ka tarbe shi ko wani ga daki can komai yake bukata akwai ko wancan ɗakin naka ne da shimfiɗa da wurin wanka da abinci da abin sha da nama da kaza da kifi da kawai akwai to wanda ya shirya liyafar Allah ne wanda ya sanya wa zuciyar sha'awa Allah ne ya sa wa zuciyar ka sha'awa sai kuma ya mata abin da ya daidai da sha'awarta ko ma ya ƙetar sha'awarta ta kisa ɗan aljanna idan ya ga abin in ya ga sakamakon ya ga samu cika ya Allah ya isa ka ya isa ba na son komai Allah karka ƙara ba ya isa shi ne a ɗani fa hasaba ne Allah ka ba ya ishe ni duk wata abin da zuciyarka take buri sai an ƙure maka burinta to me za ka yi da shi? ƙaga hmm? ba talauci riga an kasa ba ta tsufa ba ta datti ka wanke ta yake yi ƙanshi yake yi komai na aljanna kai kafi shi kwaliti kyanka ya fi nashi in ka sa riga kai ne za ka yi rigar kyau ba rigar ce za ta yi maka kyau ba in ka ga mata kai ne kake burge ta ita ma da burge ka amma ita ta fi son ka irin dai son nan da ka san ka auri wata mata mai soyayya in ka juya haka sai ka ga ta yana kallon ka in ka sake juya haka sai ga ta yana kallon eh amarya amarya ma ai kala kala ne wata ai tana so amma tana tana dan abun nan tana da eh, to Allah ya siffanta matan aljanna da cewa su ba sa qurrata ayuni idan eh, abin nan mata ne abin nan sa'o'in juna masu nuna soyayya ga mai urban aturabu masu nuna kauna ta iyaka kaunar ƙarshe ya mata jana take nuna wa mijinta ka san yanzu mu matan mu anan soyayya sai dai a dan taba kawai wallahi eh, sai kana to kaji sai kana da to in kana da ku ya ba soyayya bace wannan kudin naka ake so amma an ka tafi za zaka ga matar nan zaka ga tsohuwa ta rungumo mijinta ta kama shi ta kankame in in zaka kusa ce ish ish ish karka taba mata miji shi ya fi ta tsufa ita ta dan fi shi karfi zaka ga duk inda za ta riki shi duk inda za su shiga ba taso wani ya kusa da shi amma munan <laughs> in ka fita da ita ma in ka fita da ita ma kana abin da ka sake sai ga idan ta kan wani cike me kike kallo ne me kike kallo Allah ya sauke sai ce wa am'am wa amman ladhina fasaku ko وأما الذين فسقوا فأواهم أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا النار الذي كنتم به تكذبون wa amman fasaku amma waɗanda suka yi fasikanci a nan duniya suka fita a cikin addini ba su yadda ba ba ma'awahumun naro mako masa wuta ce Allah ya tsare mu kullama aradu kowane lokaci suka yi nufin an yaka rujumin ha a fito da su daga cikin wuta suna son fita wa idu fiha sai a sake mai da su can kasa wakila sai a ce da su wakila lahum sai a ce da su zuku azaban nari ku dandana azabar wuta allazi kuntum bihi tukadzibun wadda da can kun kasance kuna karyatawa a gidan duniya fudail ibn iyad ce. wallahi innal aidi lamufiqa wallahi hannayen yan wuta a daure yake wa innal arjuli la muqayyada han ƙafafuwa kuma an sa musu sarƙa. wa innal lahaba la yarfa'uhum harshen wuta yana ɗaga su wal mai tuqammi'uhum mala'iku suna dukan su da guduma Wakila qila an da su zuku azaban nar allazi kuntum bihi tukazzibu ku dandana wannan azabar wuta da kuka kasance kuna karetawa an wa tawbikan an ɗaura hannu an ɗaura ƙafa a cikin sarka an sanya wa wuya kukuri ba sunkuyawa ba waiwai Allah tsari wannan yazzin yazzin ko ya tana ɗaukan biyu zaira tana ɗaukan bakwai wa man azlamu wanda ya fara da wau guda tara ne a ƙur'ani man azlamu kuma sai su ce maka yaddin ya tana da biyu dal yana da hudu shida ne kasa alaramomi na akwai dabara sai ce yajin kajin ko duk wanda kaji ya faɗa to yana gaya maka wannan irin su kaza ne ya ce wa mana azulamu babu wani mafi zalunci mai man zukira da ayatar rabbi irin wanda aka tunatar da shi ayoyin ubangiji sun ma'awara da an hafi kau da kai la azulama min man zakarahu Allah bi ayati babu mafi zalunci irin wanda aka yi masa tuni da ayoyin alkur'ani wa bayyana hawa wa buhaha yayi masa bayani ya fayyace masa su ba bada zalika taraka ya watsar wajahada ha yayi jayaya wa a'rada anha ya kauda kai wata nasa ha ya mance su ka annahu la ya'rifuha kaman bai san su ba iyyakum wal i'rad an dhikrillah na gargade ku kar ku kai da kar ku kauda kanku ga barin ambaton Allah fa inna man a'rada an zikrihi duk wanda ya kauda kai ga barin tuna Allah faqad iktara akbara li izgirra ya ruku mafi rukuwa mai girma Allah ya kare mu saboda haka Allah ce babu mafi zalunci man zukira bi ayati rabbi irin wanda aka tunatar da shi ayoyin Allah kuma araba anha sai kauda da kai inna minal mujrimina muntakimuna Allah ce lalle mu masu ramuwar gayya ne ga kafirai waɗanda ba su yarda da lahira ba na'am ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا wala kada haƙiƙa ataina Musa alkitaba mun ba kaga alqur'ani kenan ana wancan magana sai kuma ai iradi itiradi ko sai aka dauko la tarihin annabi Musa haƙiƙa mun ba annabi Musa littafin at-taura fala takun fi miryatin min liqa'ihi karka kasance cikin kokonto daga haduwa da ubangiji waja'alnahu muka sanya shi annabi Musa hudan libani Isra'ila ko littafin ya zama shiriya ga annabi ga banu Isra'ila waj'alna minhum a'immatan sallan muka sanya musu shugabanni yahduna bi amrina suna shiryarwa da umarnin mu lamma sabaru amma yayin da suka yi hakuri gabarin sabawa Allah kuma suka yi hakuri da cutarwar da ake musu wa sun kasance bi ayatina game da ayoyin mu na sun sakankance sun tabbatar gaskiya ne na إن ربك هو يفصل بينهم يوم inna rabbaka lallai Ubangijin ubangijinka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyama shine zai fayyace hukunci tsakanin su ranar alkiyama bima kanu fihi yaktalifun cikin abinda suka kasance suna sabani a nan duniya ma ahlaka Allahu qablahum min al-umam al-madiya da abinda Allah ya halakar na al'ummomin da suka wuce bi takazzibihim ar-rusul wajan qaryatan manzanni wa mukhalafatihim iyyahum da sabawar da suka yi wa manzanni fi ma ja'uhum bihi cikin abin da manzannin suka je musu da shi min qawimi subuli na tafarki madaidaici falam yubqi minhum min baqi ba wanda Allah ya rage wala ainihin wala afarin ba asalinsu ba tushensu, ba alamarsu su duka Allah ya halakar da su kamar ba a yi su a duniya ba أولم يهدي لهم كو أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك أفلا Allah ya ce a walami hadi lahum shi lokaci bai yi musu ba ne, kam a halakana min ƙablihim da yawa ko muka halakar kafin su minal daga karnoni na shekaru ɗaruruwa waɗannan su zo mu halaka waɗannan su zo mu halaka shekara ɗari waɗannan su yi shekara ɗari mu halaka su yamshu na fi masakinihim gashi nan suna tafiya a wuraren zamansu inna fi zalika lallai a cikin wannan la'ayatin akwai ayoyi a su ma'una, shin ba za su ji ba ne? shin ba sa ji awalam yarau awalam yarau

wacce ta bushe ta kekashe ba tsoro a kanta sai mu zubo mata ruwa fa, ko fanu khuruj bihi zar'an so mu fitar da shuki ta akulu minhu an'amuhum dabbobin su suna ciwa anfusuhum da su kawunan su A afala yubsiruna ba sa ganewa ne ba sa gane Allah shi kadai yake wannan aikin na'am wa yaquluna fataha الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا waya ƙuluna suna cewa mata hazal fatahu wai yaushe ne ranar alkiyama za ta kasance kullum ana ga musu wai za a tada alkiyama wai za a musu azaba to yaushe ne wannan ranar annabawa su gaya musu in kuntum sadiqin idan waɗannan annabawa abin da aka aiko ku da shi gaskiya ne to yaushe ne ranar alkiyama yaushe ne ranar da za a tada mu ai mana hisabi a samu a wuta yaushe ne qul kace yawmal fati la yanfa'u allazina kafaru imanuhum kace ranar alkiyama imanin kafirai ba zai musu amfani ba wala hum da kuma ba za a saurara musu kai in ba rashin basira ba ka tsaya kana ja da wanda Allah ya aiko maka shi kuma kana cewa wai inda gaske ne sai an gaya maka wace rana ce to an gaya maka wace rana mai za ka yi kafirci in ya haɗu da jahilci ya fi muni Allah ya tsare mu Ɗan uwa musulmi mu gode wa Allah da Allah yi mu musulmi yanzu wani bai taba cewa la ilaha illallah ba ko ya faɗa bai yarda ba amma kai yau gashi kana cikin musulunci kuma Allah ma ya maka tagomashi ya kawo ka watan Ramadan Allah mun gode Allah ka karbi ibadunmu Allah ya ce fa'aridu anhum fa'aridu anhum wa innahum fa'arid hannun ka da kai gabanin su kyale su wance kalar da su waɗannan mushirikan ba dai ka gaya musu abin da aka ake ka da shi ba kama faɗin Allah da ya ce ita ittabi ma uhiya ka min ka la ilaha illa huwa wantasir ka saurara fa inna yi sayunjizu laka ma wa'adaka kai sauraro da sannu Allah zai zartar da abin da ya alƙawarta maka wasayan suruka alaman khalafaka Allah zai taimake ka ga wanda ya saba maka innahu la yukliful miada Allah ba saba alƙawari innahum muntaziruna suma masu sauraro ne suna jira anta muntazirun wa hum muntazirun wa yatarabbasuna bikum ad-dawa'ira kullum <coughs> amin kullum tunaninsu kai mai wa'azi masu ruko da addini yaushe bala'i zai fada muku inda za ku gane burin kafiri akan musulmi babu kyau duba da ake daukan kiristoci daga nan Najeriya a biya musu kudin jirgi da kudin hotel su tafi su zauna a Amerika su dinga wakin sai sun kai wasiƙa ga majalisar Amerika burin abin shi yasa Allah ce wa ma tukufi suduruhum akbar abinda zuciyarsu ta ɓoye a kanku fa ya fi da kuke gani girma yanzu malam in mutum ba mahaukaci ba ne dabba wanda ya zama ba shi da lissafi bai san yau ba bai san gobe ba ka tashi ka je ka gayyato waɗannan yahudawan kana kallon abin da suke yi a wasu ƙasashe ba ruwansu da addininka in dai kai baƙi ne kawai ka mutu su ci daɗin rayuwarsu shi ne damuwarsu amma wai an kai wasiƙa wai amerika ta tilasta wa shugaban najeriya ya soke shari'ar musulunci a constitution wadda take ɗaukan wannan nauyin Allah ka tsine mata albarka waɗanda suke zuwa su kai wannan wasiƙar Allah ka ɗaiɗaita rayuwarsu mu muna zaune da ku ana ta kashe mu kuma ku rubuta wasiƙa ku je ku ce wai ana kashe kiristoci duk wannan mala'i fa duk halin da arewa take ciki da mutuwar da ake yi a zamfara da mutuwar da ake a katsina da mutuwar da ake a maiduguri da allah duk musulmi da ke mutuwa ko kirista amma ba kunya ba tsoron allah wai an rubuta wasiƙa daga nan najeriya an kai majalisar amerika to amerikan me za ta yi mana amerikan banza amerikan wofi. ana maganan lahira ana maganan aljanna ana maganan wuta kina maganan amerika waye ne ba zai mutu ba amerika me za ta yi amerika amerika amerika ta zo ta hana najeriya ta hana shugaban najeriya wallahi barin gaya muku ba shugaban amerika ba idan fir'auna zai dawo duniya sai an yi addinin musulunci kai ba fir'auna ba idan na maruzu na marudu in na marudu zai dawo wallahi sai mun ce la ilaha illallah waye america waye waye waye trump waye trump ana maganan Allah ana maganan kabari ana maganan wuta ana maganan siradi ana maganan aljanna kina maganan waye waye america musulmin kware shine zai tsaya na jin tsoron america iyaka ta jefa maka bom ka mutu ka shiga aljanna ko akwai wani abu da ya faka Allah kai yi wani abu akan waɗannan mutane amma wallahi ba mu yafe ba ba za mu yafe ba an cutar da mu an cutar da addinin mu. american ɗan majalisar america ya fito ya ce america ce ta ɗauki nauyin boko haram kowa ya ji a duniya da Allah ko wanda bai ji ba amurka ita ta shirya boko haram kamar yadda ta shirya alƙa'ida a afghanistan don ta yaƙi ƙasar haka ta shirya mana boko haram tun 1990 amerika take cewa kafin 2000 najeriya za ta tarwatsi da allah ni kaɗai na ji wannan allah bai tarwatsa ta ba aka zo 2000 suka ce 2006 ko 5 za ta tarwatsi ba ta tarwatse ba suka ce 2015 za ta tarwatse ba ta tarwatse ba to tun da ta ke tarwatsewa yanzu ba na abu rubuta wasiƙa a kai an gayyato su an shigo da sojojinsu Allah ba ma jin tsoron kowa sai kai mutuwa ɗaya ce ba ba a biyu in ba wanda yake mutuwa ya sake dawo musulmi wuta ya fi tsoro ba mutuwa ba mumini wutar Allah ya fi tsoro ba mutuwa ba abinda duk zai kashe ka kariga kasan Allah ya rubuta maka mutuwa tun da kake da rai kai matacce ne to menene zai tsoratar da mu ba wanda zai hana mu la ilaha illallah ba wanda ya isa zo ya ce idan matata ta mun laifi ba zan kai ta wurin alkali ba wai wannan ne suke so a rushe wannan kotunan namu na wanda shari'a ko nan wai su ne fa yanzu damuwansu wai a zo a soke waɗannan 'yan kotunan wai su ne shari'a musuluncin wai wai amerika wai ta zo ta sa a dina ya eh, kafiri ma lalatacce bai san abin da yake yi ba waɗannan tsinannun kafirai Allah ya ce wa ma tukufi kai ha an tuhibbunahum inji Allah سوف يت أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا أفضوا عليكم العنامل من الغيظ قل قل موتوا بغيظكم قل قل موتوا بغيظكم قل قل موتوا Allah ce ku mutu da fushinku amma sai kun ji Allahu akbar a ku mutu da fushinku sai kun ji la ilaha illallah a sufika qul mutu bi gaizikum sai dai ku mutu da bakin ciki sai dai ku mutu da fushi sai dai ku mutu da lalacewa amma musulunci a sa goshi a ƙasa ce Allahu akbar ba za a daina ba har duniya ta tashi ku kuka halice mu wace irin kiyayya ce wannan ku kashe mu ku shirya mana makirci duk wannan ku je waje a kulla da ku yau kuma kun fito fili kun je kuna cewa wai wai America ta zo ta hana kaza ta zo ta hana kaza ba za ta hana ba Allah da ya halice mu Allah da ya halice mu shi yace mi sallah Allah da ya halice mu shi ya yi mu musulmi babu wanda zai canza mana wannan musulmi in banda ma duniya ta yaudarar da mu yaushe waɗannan hayaniyar za su zauna suna mana barazana wani irin walakanci ne wannan an yi cin mutuncin a siyasance an yi walakancin a siyasance duk abin da za a yi an yi mu a nan an zo an kashe mu rana ɗaya ma an kashe mana mutum 700 mun je mun binne su ko ba yi ba ya fito lokacin jan yana cewa wai kuna so ku kone Najeriya duka gawawakin bai wuce dari ku ba kun zo kuna surutu haka ya fara amma din ya wuce ya gama gwamnan yana nan yana zaune lafiya ka in za mu tashi mu yi kishin addini mu yi kishin 'yan uwanmu mu tsare mutuncinmu wallahi in za mu yi mu yi in ba za mu yi ba kuma shi kenan waɗannan dai kafiran annabi ya ba mu labarinsu ya ce yushuku Maza Allah ya ce saura ƙiris kafirai za su taron dangi akan kunji Maza Allah kamar yadda wata suke do a kan akushin abinci ko tiran abinci wani mai magana ya ce amin ƙillatin nahanu yau ma izin ya rasulallah mu yan kaɗan ne ba mu da yawa da na ranar zan nabi, cancun kafir ka gusa isai kuna da yawa amma yawan banza ne saboda ba ruwan wannan da wannan in an taɓa wannan wannan sai ce ba ruwan shi gobe an taɓa wannan wannan ma ce ba ruwan shi sannan annabi ya ce wala yanzi annallahu kuma wallahi Allah zai cire fi qulubikumul mahab fi qulubikumul mahabata Allah zai cire farjininku a zakatan makiyanku za ku zama kuna da yawa amma suna ganin ku kaman kiyashi kuma Allah zai jefa muku rauni sabai suka ce wa malwahanu ya rasulullah wani irin rauni ne annabi ya ce hubbud dunya wa karahiyatul maut kaji abu biyu yau idan aka ce an taba dan uwanka zai zo ce to ai kwanan shi ne kare da kwanan shi bai kare ba ba zai fita ba ba ga muke bada ba saboda san rayuwa da kin mutuwa amma ku tuna lokacin da manzo Allah ya aiki sayyidina Usman a sulhul hudaybiya <coughs> da manzo Allah zai aiki sayyidina Umar amin sai Umar ya ce ya rasulullahi umarni Allah ya maka ka aike ni zuwa maka ko kuma ra'ayinka ne sai sai manzo Allah ya ce a'a ya Umar ba wahayi bane na ne sai ya ce to ina da shawara ni ina da makiya a Makka da yawa usmanu yana da yan uwa kuma yana da farin jini a makka ka aike shi ba abin da zai faru sai maza Allah ya karbi shawarar umar aka aiki usman usman ya shiga makka ya ce maza Allah ya aiko ni zo ga muku umra zai yi ku bashi umra kewaye ɗakin Allah ya fita ba ba yaƙi ne kawo ba ce kai usman ba zai suka daura sayyidina usman suka kawo jikin ka suka aje suka ce ba za kai ma ba za ka je ko ina ba sai rumors kun san rumors sai aka ɗauko labari aka ce ai an kashe usmanu an kashe usman eh sai maza Allah ya haka da hannunsa na dama ya ce to ni na yi wa Allah mu baya a ba zan koma madina ba sai na ɗaukfan san jinin usman duk wanda ya imani da ni ya zo ya sa hannunsa shi ne Allah ce laƙadin radiyallahu anil mumirin an ramma katina ayar لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل الله فأنزل السكينة في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا الله يتي لقد حقيقة رضي الله عن المؤمنين الله يا يرد ما سو إيماني إذ يبايعونك إذ يبايعونك يا يندسو suka yi maka mubaya kowa ya yadda ba zai koma madina ba sai jininsa ya ɗiga ko an ɗauko fansar usman kun ji yadda musulmi suke maka ce an taɓa muku rai ɗaya sai ku yi mai sai ku ca sai kun ɗauko fansa amma wani ƙaran shi ne ya ƙare wallahi da kwana bai ƙare ba ma ba inda za shi ai jiya ma muna tare da shi a nan kayi sannunmu dai wannan abu dai Allah ya isa shi kenan ya wuce abinda ni zan faɗa kenan abinda kai ma za ka faɗa kenan ko abinda zai faɗa kenan mun zama shirme wallahi summa wallahi da za a mana laifi irin wannan mu ɗau mataki mu fita gaba ɗaya a rana ɗaya mu yi kabbara da suna ɗaya mu ce an kashe mana wani a unguwan nan wallahi sai mun kada ita sai mun tada ita aiki to za mu yi ne ana fita wani da cikai kaji wani yana so a yaki ko kaji wani yana so ya sa da tashin hankali Allah ya rufa asiri saboda haka yan uwa musulmi mu gyara tsakaninmu da Allah eh waɗanda suke nufin mu da shari kun ji Allah ya gaya mana wa ma tukfi suduruhum abinda suka ɓoye a ransu ya fi wanda suka bayyana muku saboda haka duk mai nufin Najeriya da shari Allah mai da sharrin kansa Allah wanda kuma ake so a yi amfani da mulkinsa don a tauye addini to Allah ka hana shi tsallakewa in yana da gajeren kwana Allah ka karɓi shi in yana da nisan kwana ka hauka tashi kan lokacin zafi Allah ka hauka tashi kan lokacin zafi Allah ka hauka tashi kan lokacin zafi a sheikh Allah ya bangiji saka da alkhairi Allah ya kara wa rayuwa albarka za mu kanta tambayoyi amma kafin nan za a sanar da shafukan da za a dinga samun dukkanin wannan karatuttuka da ake gabatarwa idan facebook ko youtube ne mutum zai sacin masallacin juma'a yan doya jos rural islamic tv insha Allah wanka danna nan duk karatuttukan da ake yi sheik ismail ya dora su za a samu sannan kuma idan audio ne akwai whatsapp da telegram duka nan kai shiga insha Allah za a samu insha Allah ta'ala Allah bai gije taimake mu mai tambaya ta farko ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ina yi wa malam fatan alkhairi na roƙo malam ya sa na addu'a ina da buƙatu Allah ya biya min ita tambaya ta ita ce mutum ne ya manta da zaman tahiya na farko a sallah mai raka'a hudu to idan ya idan da sallah ya matsayin ta sallar tashi me ya kamata yi don sallar ta gyaru ta dawo daidai in mutum ya manta zaman ya kabli ya zai saboda zaman sunna ne karanta tahiyar ma sunna ne saboda haka zai yi kabli wato shine zai kabarbari guda biyu dungura ya dago ya gombe guda ya dago sai ya sallama wannan shine abin da zai yi malam zai yi kabarin ne bayan ya yi sallama sallar da yake ci ko kafin ya yi sallama to kafin sai kafin ya yi sallama kabli ai ana yin ta kafin sallama ne shine ma'ana kabli kabla salami kafin ya yi sallama sai ya sujada guda biyu mai tambaya ta gaba ce assalamu alaikum malam tambaya ta ɗaya malam mutum ne ya tashi a ƙurarren lokaci kuma ya yi har ya yi sahur amma dai bai yi wanka ba to ya matsayin azumin nashi ta ɗaya tambaya ta biyu ya ce malam ko mutum ya kai sadaki kuma sai ga yarinyar tana kula wasu mazaje to shi fada gaskiya da ya yi magana ya yi korafi ta ga ce fa yanzu fa ba wai cikakken iko ke da ta kanta ba yanzu kawai ya ƙuri zai to shi yanke shawara zai je karbo kudin shi ne amma dai malam ya ba shi shawara tambaya ta uku ya ce malam mutum ne sallar tarawihi ta wuce shi a masallaci malam zai iya kawo ta cikin dare sai tambaya ta hudu ya ce malam addu'ar istikhara ana karanta ta bayan sallar nafila raka'a biyu ko ina so yace ana yin ta bayan eh, sallar ana yin sallar raka'a biyu kafin yin tace to malam mutum zai mutum zai iya karanta ta wato bayan ya yi sallolin shi na cikin dare wannan shi ne tambaye to na farko dai tambaya ta farko dai tambaya shine ya ce yana so ya san ya tashi ƙurarren lokaci da janaba a jikinsa ya yi sahur to bai yi wanka ba ya tashi da azumi ba komai an yi maza Allah wannan tambayar ya ce ni da wannan gata ya nuna Aisha ce haka tana samu mu kuma mu ci gaba da azumi sau da haka mutum ya tashi da janaba bai yi wanka ba ba abin da ya shafi azuminsa tun da ba da azumin ya ɗau janabar ba azumin ne ya same shi da janabar a jikin shi ba komai tambaya ta biyu sadaki ya kai kuma bayan ya kai sadaki sai ga yar tana tsayuwa da wasu samari to yake tunanin ko je karɓo kuɗinsa Ya yi magana sai aka ce masa ai ba da iko cikakke a kanta sau da haka zai ya sa ido to ni shawarar da zan baka idan ita yar ka lura ta san addini tana da addini don yi kurijin hayya minal mayiti Kuma alama ya nuna cewa iyayen babu dattako tare da su domin iyaye masu dattako idan har ka gani kai magana to za a taimake ka tunda an karbi sadakinka kuma shari'a ta ce na wata ƙara ba in mai nema da yadda ake nema suka karkata suka kusanci juna to haramun ne wani kuma ya zo ya nema to in ba to wannan ake so a dinga yi da yar ba me yasa za a bari ta je ta tsaya da wani kun gane ma nan fa wannan ko yawa ta karɓo kuɗin wannan na hira ta karɓo kuɗin wannan na hira ta karɓo kuma yayi magana an ce masa wai ba shi da iko a kanta to ni na ba shawara in yar ba da santa take tsayuwa da mutane ba ana amfani da ita ne yayi hakuri ya aure ta in ya gane tana da addini amma in ya gare da ƙwariyar ƙasa da ta sama duk bugun ɗaya ne to ya karbi sadaki ya canza sheƙa yawa sallar tarawihi an fi so a yi ta a masallaci tare da liman hadisi ya inganta daga mazan Allah ya ce duk wanda ya sallar tarawihi hatta sallama imamu kai sallan nan har liman ya sallame to kayi kiyamu ramadan kuma kiyamu ramadana manzo Allah ce man qama ramadana imanan wa ihtisaban gujira lahu ma taqaddama min zambi to in baka samu ba sai ka tashi cikin dare kai sallarka an gane ko tayi ba ba ba wani abu na amma yi da liman ya fulada akan mutum yayi shi kadai in dai tarawihi ce Allah ya ganar da mu sai istikhara istikhara dama addu'a ce in kai sallar nafila sai ka ɗaga hannu ka yi wannan Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika zuwa ƙarshe in ka manta ba ka yi ba duk lokacin da ka farka sai ka yi ka koma ka kwanta dama abin da aka ce in abin alkhairi ne Allah zai ƙara sa maka kaunar abin a zuciyarka idan abin kuma ba alheri bane zaka ji abin ka manta da shi ma to in kaga wani abu ka kwallafa a ranka kana mantawa da shi kana istikhara kana mantawa da abin to Allah yana nuna maka abin nan ba alheri ka bashi wallahu ta'ala alam <coughs> mai tambaya ta gaba ce assalamu alaikum wa rahmatullahi malam Allah ya ƙara Allah ya saka da alkhairi ya kara maka imani da nisan kwana tambayar ta farko ce malam akwai aya da ta ce wani ba zai ɗauki laifin wani ba to malam wasu suna zuwa su je su yi sihiri su haukatar da wasu to wannan laifin za su ɗauki laifin wanda suka haukatar ɗin ko ba za su ɗauka ba tambaye shi ta farko kenan ta ce tambaya ta biyu ce a kasuwanci mutum baya siyar da abin da ba shi da shi to ya matsayin eh, dillalai wadanda suka gano zuwan sa foundation za a gina gida nan sai su bibi mai gidan zai ce to suna son su kama haya ko shago ko daki a gidan su biya idan aka gama aiki kira sai kuma su nemo yan haya su kuma su ƙara kuɗi su sa mutanen a cikin a matsayin irin wannan kasuwancin mala ta farko eh, wala ta to ukura idan wani ya yi ma wani sihiri ya haukace ko ya kashe shi ko to zai ɗau nauyin shi laifin da wannan da aka sihirtar ya haukace laifin da yakan ya haukacen ba za ka ɗauka ba amma duk taɓar gazar da ya yi a haukace to yana wuyan wanda ya haukata shi in bai yi sallah ba laifinka ne in ya wuni da yunwa laifinka ne in ya ji ya taba kayan wani laifinka ne in ya warga za wani kai laifinka ne <laughs> domin dama da hankali ake ɗora shari'a to kai kuma ka rikitar masa da hankalin kaga yanzu duk shari'ar da Allah ya wajabta masa ta dawo kanka hmm, Allah ya kare mu na uku dillalai a ka'idar musulunci idan kana gina gida ka sa 'yan haya sai kaga dillali ya zo ya kama ai a ka'ida baka ba da haya sai kaga wanda zai shiga gidanka sai ka ce wani waye zai shiga kawo min shi mu yi magana ni da shi ga masa ga irin zaman da nake so mu yi a gidan nan amma idan har ka gane shi ne kasuwa da kayanka kana iya ki da kaga ya kawo wani zai sa maka ka kace a'a kai ka kama ɗakin nan kai na ba in ba kai za ka dawo ba ga kudinka wannan ita ce ka'ida ta musulunci amma mutum kawai zo ya maka fi wannan ya karbi hayar gidanka a ɗari da hamsin ya je bayar ɗari biyu da hamsin ya ci dubu ɗari ina haramun ne wannan kudin wannan kudin da aka ɗora mushi haramun ne sai dai in sun shirya da mai gidan an gane ko idan an shirya da mai gidan mai gidan ya ce to ni ina son kudi na matsun karasa aiki ya ce to zan ranta maka ka ƙarasa Sani kuma sa wani a ciki suka yi wannan agreement to an gane ko amma shi kuma kaga irance ne haramun ne kuma ya ci riba kan bashi idan dillalin ya bashi kuɗi ya ƙarasa aiki bashi ne bashi kuma an ka ci riba riba ne wannan in aka ƙara maka kwabo riba ne domin duk wanda ya ba wani bashi taimakon sai shi yasa Allah ya haramtawa masu ba da bashi riban nasi'a kenan zan baka lokaci ka zaka biya amma ga abin da zaka kara wannan haramun ne Allah ya kare mai tambaya ta ga malam ta assalamu alaikum malam Allah ya kara lafiya da nisan kwana malam don Allah wacce addu'a ake karantawa a sallar asubahi bayan liman ya gama karanta Fatiya da sura a rakar ƙarshe alqunut ne mazhaba malikiya su sun karfafa ana iya yin alkunut a sallar asuba idan liman yayi karatun fatiha ya karanta sura sai a karanta alkunut a ɓoye an gane amma hadisin bai inganta ba amma malaman malikiya sun tsananta ana yi shine Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa wa nu'minu bika wa natawakkalu alayka ni har na manta ta ma da yake bayi nake don saboda haka ita ce ake yi amma ba lalle ne sai kayi ba in baka yi ba ba komai kuma ko a daɗin da ake in liman yayi ya ɗauke muku ba sai ma mu kowa yayi ba amma an ka haddace kana iya yi amma ba wajiba ba ce kuma ba tilasta muka ba yawwa Allah ya dace da mu to <coughs> an kawo takarda kwamitin da yake taimakawa marayu sun kawo takarda sama da mako daya akan cewa za su zo nan ko kuma kwamiti na karatu zai nema musu taimako domin a agaza wa marayu don haka kofa tana buɗe yadi ne a tamfa ce takalmi ne hula ce riga ce duk abin da Allah ya sare maka amma dai sabo ake so ba tsoho ba ko ba haka ba ga wani ya fara ba da 500 Allah ya saka da alkhairi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 mu ma da muke zama don saurarawa abinda muke ji Allah ya ba mu iko mu sanya shi a cikin ayyuka Allah ya sa ya zama sanadiyar shigar mu aljanna akwai bayan Allah da suka ce mu sanya su a cikin addu'o'i ya Allah ka san bukatun su ka san namu Allah ka biya mu kowa bukatun shi na alkhairi duk wanda ya zo wannan farfajiya muna roƙon Allah ya biya masa bukatunsa na alkhairi kowa da bukatun shi na alkhairi samari da 'yan mata masu bukatan aure da mazaurawa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 علانيته وسره اللهم يا من شق البهار وتجري الأنهار وخول الليل على النهار وخول النهار على الليل اللهم اهدنا فيمن هديت وآفنا فيمن أعفيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك فإنه لا يضل من واليت ولا يعز من آديت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك أنت القوي ونحن الضعفاء إليك أنت الغني ونحن الفقراء إليك يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا نعم المولى ويا نعم النصير أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جارك تفعل ما تشاء بقدرتك يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم وسلطانك العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل صلاتنا اللهم تقبل قيامنا وركوعنا وسجودنا وسائر عباداتنا اللهم أعط علينا رمضانا أعواما أديدا اللهم أعط علينا رمضانا أعواما أديدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعماء يا باسط الرزق يا كثير الخيرات يا واسع العطاء يا دافع البلاء يا هاجرا ليس بغائب يا موجودا عند الشدائد يا حليما لا يعجل اللهم طبنا في تيسير كل أمر أسير فإن تيسير العسير عليك يسير